Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu na kowace ranar Asabar. Inda muhawarar tamu muke tattauna abubuwan da ke jan hankalin al'umma da kuma bullo da hanyoyi kan batutuwan da suka fi jawo hankalin al'umma a cikin wannan kasa ta mutane ta da za a samu masalaha. Ana samun shirye-shiryen Sido Kalangu a cikin yankuna daban-daban na kasar mu ta Nijar kusan yankuna 31. ta da haɗin guwar reduka kamar amfani da alternative sannan kuma a nan birnin mai ana samun mu a kwaratagi fm da ke nan birnin mai haka kuma ana samun studio kalangu a garuka da suka hada da arlet chirozerin mai nasurwa magarya tamaske buza filinge birnin gaure dolbel sai tanut madawa da kwaro dogon duci walam kabelewa ningimi da dai sauransu a yau zan mai da hankali ne kan wato batun biyan harajin gine-gine menene biyan harajin gine-gine ko kadarori ko kuma a ce gidaje yayi ne ake karɓar waɗannan haraji kuma waɗanne irin gine-gine ne suka cancanci biyan haraji Shin ko gwamnati ta tanadi wani rajista da ya kumshi dukkan gidajen da doka biyan haraji ta shafe su? Bisa waɗannan dokoki ne gwamnati take dogaro da su domin karɓar irin waɗannan haraji. Wani ire-iren haraji ne ake da su a wannan ƙasa tamu ta Nijar? sannan kuma waɗanne irin hanyoyi ne da sharuɗa biyan haraji ya tanada menene dokoki suke cewa idan mutum ya kasa biyan haraji dalilin rashin kuɗi haka kuma cikin wane yanayi ne gwamnati take iya amincewa wa mutum ta ɗauke mishi nauyin biyan haraji bisa waɗannan tambayoyi ne za mu yi ƙoƙarin amsawa a yayin wannan muhawara tare da baƙin da muka gayyato da suka hada da metr larwana abdulrahman wanda ya kware a kan harkar dokoki kuma lauya sannan kuma muna da abdulfatah mamudu deje na kamfanin da ke harkokin gidaje da filaye na albayan sannan kuma da mamman nuri na kungiyar addc wadata To malamai barka da zuwa ina fata za ku ko da yake an ce ya kamata a sake maimaita matsayi domin masu mu su gane halin da ake ciki malam metar larwana sai in fara da ku shin wannan batu na haraji a cikin wannan ƙasa ta ta niger ko da yake da son samu ne mu samu ma'aikata na hukumar dji e, wato wannan ma'aikata da ke kula da karɓar haraji to sai dai wato yanayin rashin wanda za su yin magana da hausa wato wanda suka kware da hausa ne ba su samu ba na haka ba a samu zuwa ba kenan amma da yake metr larona wannan batu na haraji kuna da masaniya kan shi a dunkule idan an ce biyan haraji kan kadarori a cikin wannan kasa ta me yake muku tunani a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah muna muku godiya radio kalangu kuma mu ma duka wanda suke sauraron mu godiya e bisa ga wannan muhawara da muka hau kamin in shiga in baka wannan amsa muna unwani da hilin da muka samu kowane lokaci dangance da tunasar da 'yan kasar Nijar kuma da ƙasar duniya duka gaba ɗaya da mutane wa'annan na garin Ingalwa da aka ɗauke yau kwanaki tsawon kwanaki ba a da labarin su ba a san inda suke ba abun yana da ciwo wanda ya mutu shi ya mutu ya huta amma wanda aka tai da shi cikin wani hali ba a san irin wanda yake sha ba don haka nan ne muke tauna tare da fatan Allah ya sa wa'annan mutanen an gano da su kuma suna zaune da lahiya to lalle wannan hirar tamu da yau da ka ɗauko kaman abun da ya ci ma duka 'yan Nijar ne to da ƙwarya kuma abu ne wanda yake yana da babban mahimmanci akan dokoki don da saboda doka ta ɗauki ma gida kamar matsayin mutum tun da kaga yau in an ka kira mutum kamar bakin a ka'idance an ka kira sunan mutum da sunan uban shi abu na uku wanda ake kiran yawa shine a ce domicile a ce ga inda yake zamani ko ga residence kin shi abu ne mai mahimmanci wanda yana tare da mahaƙi da mutum sannan kuma cikin mahimmancin shi yau kaga gwamnati ko cikin laihi ma ya zaman toyo a ce ce a shiga gidan mutum a ka'idance ake shiga shi bai kamata ba ma ko kayi lahi a ce yau an waɗa gidanka bayan karhe tara na dare ko kuma kamin karhe shida na sahi cikin mahimmanci kuma dokoki sun yi tanadin duk wanda bai da gida kamar yayi lahi ne a doka an ɗauke shi kamar mai yawon sintiri akwai hukunci wanda ya kamata a yi mishi na tsawon wata ɗaya zuwa tsawon wata uku ana iya ma hukuncin a ce an hidda shi gari tun da bai da wurin zami kenan kaga abu ne mai mahimmanci to sai zaman to lalle akwai haraji wanda ya kamata a biya bisa ga duka gidaje wanda muke zama da su musamman ko namu na kanmu kuma da wa'anda muke sawa haya a nan ƙasar Nijar. To sai zamanto wajen biyan wannan harajin gwamnatin Nijar ne abba ta sa ƙoƙari ba kuma bata sa kayan aikin da za ta karɓo wannan harajin ba domin akwai kuɗi wurin amma wurin a ta a nemo su ne yake da wuya tunda kamar yadda dokoki suka ce in kana da gida gwamnati zai amsa haraji sai ya yi kwana ya yi tanadi sai ya yi takardu ya aika duka duk mai gida kowa ya san ga harajin da ya kamata ya biya to sai zamanto gwamnati bai da ma'aikatan da za su zo su yi wannan abin da ake cema da harshen turanci place la mise en demeure a ce ma hmm. yan Niger ga haraji tunda yan Niger ba makiyan biyan harajin ne ba suna biyan ne to sai zamanto gwamnati inda wata ta hitafshi can ne yake inda abun wa'anda ake gani da ido hakan gani don saboda in ka ɗoka haraji na gidaje naka kamar gida ɗaya gare ka wanda gare ka naka na kanka yanzu ma ba a biyan shi Nijar amma in kana da gida na biyu ko haya kasa ko matakka ce ta biyu a ciki ko ta uku ko na wannan duka ya kamata ka biya musu haraji a shekarun da muka samu yancin kanmu dokokin da muka yi gadon su sun ce kashi ashirin a cikin ɗari ya kamata a biya na haya shekara shine hakin gwamnati cikin gidan haya sai kuma akwai tax wadda ya kamata a biya kamar in kana da gidanka ka saida ta shine ake ce ma la plus value de la immobilière haraji wanda ya kamata ka ba gwamnati in ka sai da gidanka ka ci riba shi kuma kashi bakwai a cikin ɗari na wannan firikin. Eh, eh, to wannan malam metar larwana shi ai sai gwamnati ya san da waɗannan abubuwa shin suwa eh, an yi kamar rajistan abubuwan da kawai da kace gwamnati bai da kayan aiki kuma bai tanadi mutane da ta kamata su yi wannan aiki ba ba kai duka waɗannan su ne matsalolin da ke sa har yanzu a Nijar dai gwamnati yake barin kuɗi suna kubce masa a wannan bangare. zan kai can ai ta ne nake sannan kuma bancin wa'anga tax da aka yi su sai suka zamna rip gwamnati sai dai wajen kamfani sai dai wa'an su mayan gidaje wanda ido ka gani haka mm. su ne ake zuwa ana amsa haraji wajen su alhali akwai gidaje da yawa wanda suke suna nan sai ka isko garka ta kai gida goma ko gida ishirin an yi abin da ake ce ma celibatorium ciki da hwalo mm. suna nan irin wa'annan suna nan cab da gari cab da, da, ƙasar Nijar to babu ma'aikatan da za su zo su kai wannan takardu a karɓo wannan harajin sai zamanin da muka zo shekarar dubu biyu da biyar inda in kuna tune 'yan majalisar dokoki bayan aza sai aka zo wajen eh, haɗin gwiwa ƙasashen afirka na imowa hmm. aka ce za a wani abu da eh, kuɗin sefa aka ce hmm. za a yi convergence kamar a yi kunnan doki hmm. dangance da dokokin da muke tare da su kuma da sifilin kasuwa yawa eh, sai aka sa haraji a cikin kayan da muke unhwani da su yau da kullum wani sukari wani madara ruwa da wuta ga zamanin nan ne kungiyoyin horar hula suka taso suka yi hurda wannan abun suka ce ai gwamnati in kuɗi yake so akwai hanyoyi wannan sai da bayan an yi zanga-zanga ne aka ce to ku da kuka ce ba ku yarda ba kullum ba ku yarda ba ku zo a zamna a yi magana da ku a gani menene za ku kawo wa wani haske wani goyon baya wani eh, nazari ke gare ku na samun waɗannan kuɗaɗen ba sai an bi ta wannan hanya bisa wannan harajin ba sai muka ba da wannan shawara a koma wajen wannan lanho na gidaje nan ne ake iya samun kuɗi inda ga wannan lokacin da aka kawo wannan kwamiti a cikin wata shida wata uku an kai na nazari yin aiki wata uku ne aka yi na karɓar haraji aka karɓo haraji fiye da miliyon dubu da miliyon ɗari takwas mm. alhali dokan nan da muka ce bamu yarda da ita ga wannan zamanin abin da ta yi tanadi dokar kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar dubu biyu da biyar miliyon ɗari uku ne za a amsa duka a ƙasar Nijar kawai sai ga an an karɓo wanda eh alhali mun ba da shaidu muka ce a nan ma teburin muhawara da muke zamne akwai kamar wani da wani wanda suke suna da gidajen da wani miliyan uku ake haya shiga wata da muka shiga wannan aiki ai da deputoci muka faro muka komo ga ministrori muka komo duka ga ma'aikata sai ka isko Ga gashi ya zan dafite alhali sai ya samu takardar da ke nuna shi gwamnati bai biye shi lanho ko guda kame ya zan dafite amma ya zan dafite shi ya yi dubara yana da gida na shi na kanshi ko gidaje na kanshi amma bai cikin su ya sa haya shi yana haya buɗe kenan sannan kuma kaka isko cikin duka wannan raskuna ka gani kashi uku ne a cikin ɗari na mutanen Nijar suke da duka gidajen da ake haya na Nijar. Kashi uku. Kashi uku a cikin ɗari wannan sakamakon da ma'aikatar biye ƙididdiga da lissahi na statistics ne mm. wanda suka bada na shekara dubu 2008. To ka gani nan ko babu adalci gwamnati ya ce inda wata ta yi tabshi yana biye da 'yan arake da 'yan rogo da 'yan aya na amsa haraji alhali ga ma gidaje eh ga inda kuɗi ya kamata. barin dawo kan shugaban kungiyar nan ta addc wadata da take kare eh, al'umma kan amfani da abubuwan yau da kullum malam mama nuri ya eh, akwai naka ra'ayi kayan mu shi tambayar da zama azama kan wannan batu na karbar haraji a cikin wannan kasa ta musamman kan gine-gine Uh, muna muku godiya da kuka gaice mu wannan muhawara musamman ma bisa zancen haraji na gidaje to ni dai na farko abin da zan ce gidaje ma suna suka tara mm. amma tunda ana zancen doka babbar doka ta ƙasa ita ce ake cewa constitution ko mm. ta ba gwamnati daman ya kewaye hanyar yadda duk ɗan ƙasa zai sami gida yadda zai zamana shine ake cewa da turanci zuwa alabita mm. in akwai wannan yancin akwai kuma yauni da ya rataya a kan in ka samu gida amma sai a waiwaya ba shi yancin nan akwai shi ya aka yi gwamnati me yi ɗazin nan muna hira ta bayan fage abokina dan uwana larwa ne yana zancen hilaye yana zancen gidaje na haya inda za ka tsaya ka diba hilaye ma wanda kamfanonin gwamnati suke sarrafa su ba hilaye ba ne wanda an yi su dan ka'ida menene ka'ida an zo hilaye ka zo kayi sama iyaka abin da za ka bada da turanci shine a ce ak decision babu ruwa babu hanya babu gotoci to wannan yancin ina aka shiga da shi wannan shine na daya farashi idan da za ka duba farashin kanshi farashi ne mai dan karan tsada gashi ba a gyara shi da kyau ba kuma gashi da dan karan tsada kuma alhali an ce a'a yanci ne dole ne gwamnati ya duba hanyar yadda 'yan ƙasa za su samu gidaje zan ce kaban kai gida fili ne ake nema hmm. kuma filin nan idan ma ka same shi sai ka je meri ko kuma ka zo ya kifi ma an baka wata takarda wanda za ta baka damar ka gina shi takardar nan akwai kuɗi da kake biya shi ne farin harashi na ɗaya na biyu in ka gina shi gida naka ne amma a tuna da cewa mu tana cikin ƙasashe wanda suke ƙarshe musamman ma wajen a ah, ah, moriyar rayuwa mm-hmm. cikin moriyar rayuwa akwai gida gidan nan ba kowa yake da gida mai ingantacce ba mafi yawa gidajen da suka yi yawa a kasar nan namu gidaje ne na laka sai kuma gidaje wanda ake yi na laka sai a zo a shafa musu minti hmm. eh, yawwa su ne amma gidaje wanda na san tabbat ana biyan harajin su gidaje ne na haya wanda gidane suke zuwa su ɗauki don su zauna da iyalansu ko kuma gidaje ne wanda ake ɗauka don a yi kasuwanci shi kuma wannan na san wani lokaci an yi abin raskwana gidaje wanda ake haya na ɗaya kuma da gidaje wanda ake kasuwanci su wanda ake kasuwancin babu ma matsala gare su tunda mafi ba a hannun meri suke meri ta ko ina cikin kasar mu mafi sun san ko yawan gidajen da ake kasuwanci wato shaguna shaguna sun san ko nawa ne amma mafi yawa raskwana ba a kula da ita shekara zuwa shekara tun da gidaje yanzu kowace shekara gidaje ake ginawa hmm. mafiya gidajen da ake ginawa haya ce ko ake amma akwai wanda suke gidaje nasu na kansu ni nake tsammanin wajen haraji wanda mutum ba a san takakakai don ka samu dai ka sami hilin ka saya na ɗaya na biyu ka samu ka gina shi ka je ka koma zancen haraji a tambaye ka haraji bayan ka'idodi da ka biya gaskiya a yanzu in ma doka ta tanada a yanzu a dan rangwamta mutane. A dan rangwamta amma aiko hakkin ƙasa ne Hakkin ƙasa ne amma ni ne na ce a rangwamta tun da dai wani hilin zai saya ya je irin kwasa. wanda ya yi rinwa ya yi irin ta zana ko ta darni ko ta kara kai zuwa za ka tambaye shi haraji dan gaskiya alhali ku kara wannan hilin ma ba a san inda kai bai yi hwama ya abin da shi ya same shi amma akwai matsala matsala musamman ma gidaje na haya wannan kamar yadda na ce resan sama raskuna shekara zuwa shekara bayan amma ana biya tun da ni kaina na zamana a gidan haya gidan haya nan da na zamana kowace shekara ana ka takarda hmm. ni da kaina a kudin haya nake zuwa in je in fo in biya wannan kudin a nan ya mai dai ni na san na yi shi koda da hudu ko ta su biyar ne wannan ana yin shi amma gidaje yawa suke yi kowace shekara kuma kamar statistic babu ita ta musamman ya yi zancen dubu biyu da biyar statistic da ko da takwas amma a dubu biyu da goma sha bakwai muke Mm-hmm. ni na yi imani babu wannan statistics ta da duk manyan garuruka na Nijar hayyata suke kuma farashi an san kuɗin haya karuwa yake gwamnati yana ta barin kuɗi suna ta sulɓe mishi ta wannan yawwa amma kuma in ka tsaya ka diba waye yake amsa haraji haraji wannan ma'aikata ce ta infoko ta DJI e, mm-hmm. ita ce take idan da za ka tsaya kai la'akari Departement nawa gare mu hamsin da takwas ne ina ji ko da shida yawwa to sun karu eh, yawwa to eh, eh, departama shafido da departama to na tabbata a cikin wannan shafido da departament kinka ba ko ina ba za ka samu a ma'aikata ta da shi ba ko ina ba za ka samu wannan na ɗaya balle zancen kwamin kuma a kwamin ma akwai gidajen haya ko sosai to kaga akwai mushkila ta kan gwamnati yayane ne za a bunƙasa ma'aikatu masu amsa haraji na ɗaya akwai mishkila mata ta ma'aikatan kansu a yaya ne ne za a yi a ɗauki ma'aikata wanda za su kula isassu wanda za su kula da ɗauka wannan harashin to kenan in ka tsaya kai lissafi yaya kuma za a wayar da yan ƙasa su biya wani harashin za a ya mutane kai mm-hmm. tunda da babban matsala mine ne kawai gobe yanzu a je washe ka tashi da sahi kawai kenan a kai maka takarda a ce ai lanho za ka biya haraji za ka biya na gida baka san hawa baka san shida ba ba tare da an waye maka kai ba baka san komi ba wannan shi ke kawo matsala wannan shi yake kawo matsala tsakanin talaka da gwamnati hmm. to kenan aiki ba karami bane babban aiki na ɗaya na kan gwamnati ya zamanto wannan ma'aikatan wanda suke a masallanku an girka su an ɗauki ma'aikata masu yawa ko ina na biyu ya zamanto an waya mutane kai bisa menene lanho na gidaje me haraji na gidaje mhm. kuma menene amfanin shi ga jama'a tunda kuɗin da zaka je ka ɗauka ga jama'a sai ka gaya mutane me za ka yi da shi ne za a yi da shi a cikin raskol kuɗi na ƙasa da ake da kowace shekara mhm. to akwai wannan babban matsala da take ciki amma akwai kuma babban matsala wajen amsar harajin kanshi <laughs> wajen amsar haraji idan da zaka diba shaguna da ake riya sai ka ga wani shagon in ka zo tela ne da kyalwa ke samun kiliya an zo shi kenan an zo an rihe an dabka mishi ferme pour non payment dampo kuma in ka tsaya ka diba amfokin ma kuɗin da yawa ne kenan akwai mushkila guda akwai abin da ake cewa da turanci evaluation des activités commerciales wajen wannan mhm. amma akwai raskuna na dakunan haya na kasuwanci ya zamanto an tsaya a yi la'akari kasuwancin da kake yana da inganci ko bashi da inganci a kawo adadin abin da kake iya biya ba a'a adadin doka ba kuma dokan nan ita kanta ma tana san gyaran fuska fa larwano wannan dokar tana san gyaran fuska wajen kashi 20 bisa 100 na kuma da kake samu ba kowa bane ba kowace activity ba ce muna zuwa don muna muna zuwa an yi mata gyaran fuska aka ce wata ɗaya ka biya wata a cikin shekara bari mu je wato mm. alhaji alfata'u ku da ke harkokin filaye da gidaje shin idan an ka kawo batun zancen biyan haraji na gidaje mi za ku ce shin kuna goyon bayan irin wannan batu na hakkin ƙasa hito daga aljihun jama'a alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى منار اليقين na farko mutanen gari mm. sun jahilci ko menene aka ce ma haraji in ba an kawo musu wayewan kai bisa kan ku biya. Wawan suke gani ni da gidana na sha wahala kahin in gina ina ciki kuma a cewa in biya. wa'ansu kuma ke gani koma an sa gidan haya bai kamata ba su su biya. Hmm. Ko da kuma suna da gidajen da suke ba da haya. Eh, kuma ba Nijar kawai ba, da na je Burkina ma haka mutane haka matsalar take. kuma problem kin da gare mu tun farko wurin sayan karuruka meri wansu sun ba da sunaye ne kahin kare kin ma ya huto an saida ma'aikatan gidan haraji na da wasu problem healing ga na wane ne wani lokaci kahin a samu mai healing ma akwai matsala ce akwai na biyu mutanen meri bisa kan a saida mu mutum hili ya je ya yi gini ya yi zaman shi kun san ga su lotisiman kimbani fandu bisa kan an jara ma mutane rayuwansu aka rage superfici su ko hadin kare mm. da 600 metar kare ne aka maido 400 da 200 metar kare da sauransu aka ce za a sa ruwa da wuta da sauransu eh aka ƙara mm. kudin ya kai 400 e to ina hanyar da aka jara ina gotan da aka sa daga can aka samu aka ƙara aka ƙara ma kare kudi rayuwar mutane ba a kyautata musu ba wa masu yin lotisman suka zo su ma suka zo suka ci gaba da haka mm. yau mutum na da kare yana iya sai da ku ko ku goma kare guda kun sai da mu juna ni in saye in sai da muka kai ka saye ka sai da mu malam rilwa da sauransu ran da za a zo a je a dubi rijistar ga meri watakila sunan na farko a can eh shi ake dauka mutanen ma'aikatan DJI e, mm. na farko in za su daukan adres rijistikin meri da su da farko ake aiki wani lokaci saboda mutane ba su son biyan harajin nan hmm. in kun zo ba su ba ku amsa mutanen gari ba su ba da to me yake sa mutane ba su biyan harajin saboda ba su sani ba hmm. na farko kenan kuma akwai rashin adalci cikin aikin abinda malam rewa da ya gayi an ga wansu suna da gidajen ba su biya to ni mai karamin karhi kullum ni ne za a ce kuma in biya kun gani akwai rashin adalci cikin aikin ke sa wa'ansu su ki biya a wani lokaci su an daje inkin kuma in suka je aikinsu, in suka gamu da wani wani gagarumin dan siyasa ya ina iya ya buga ma mai gidansu can ni wani ya zo ya je gida kaza kaza ya dame ni kai da ka je kai aikin kuma a zo a matsa maka gobe kana zuwa akwai matsala da akwai matsala mm. to akwai rashin wayewa kai wa mutane akwai rashin adalci cikin aikin Metr Larwana kan batun gana biyan harajin gidaje da sauransu. Shin akwai wanda ke biya da kuma wanda bai biya? Shin talakawa suna kuka da cewa akwai magabata ko kuma masu kuɗi da suke da gidajen haya da su ya wuce nasu amma ba su biyan haraji sai dai a zo ana tilasta ma talaka sai ya biya haraji. Shin ina wannan magana take? Akwai irin wannan mutane da suke da dogon hannu da ba su biya haraji ko ko dai doka ta kare su ne? Alhamdulillah babu wata doka wadda ta kare tun wannan doka ta riga ta ce 'yan Nijar kunnan doki suke daidai da suke dukansu daidai suke. Shi mai ƙarhi shi ne yake sa ƙarhin shi yana dubara yana kewaya ma doka, mhm. kamar yadda muke gani ko da yaushe ai shi talaka biye da doka yake da oda. Mhm. mai ƙarhi ne mai siyasa ne mai matsayi ne mai ƙarmin gindi ne shine yake kewaye kewaye kamar yadda kan fatawa yana gaya maka kuma wajen biyan haraji ai mai abun ne yake biyan haraji wanda yake gidajen shi ne ake biya kun ɗauko magana mai muhimmanci inda fatawa yake cewa mutanen empo suna zuwa meri wajen rijistar lallai dai kam haka nan ne amma yanzu bayan wannan zama wanda mun kai na shekarar dubu biyu da biyar akwai nazari nazari wanda muka hiddo na nemo hanyoyin kaka za a gane inda muka aza yau baka sai da gida bisa ka'ida in ba wajen notar ka tai ba mm. ta hanyar notar yanzu ake zuwa don saboda a san na karshe wane ne yake da wannan gidan tunda in ka sai gida dole ne zaka nemo hujjar ka saye shi kuma hujjar ka saye shi don ga ya zama maka gardama wajen notar ne zai baka takarda to sai ka ga yau an zo wajen wannan matalla wajen notar ɓoya ake abun kamar a cikin duhu ne ake shi wannan rasko na yau da wuya ma wajen notar a same su don saboda mun yi wani labaru wannan matsaloli muke ina zuwa mun yi wasu aiki yau ma'aikatar da take nazari akan wanki kuɗi mai dauɗa hmm. inda aka ga yau Nijar hanya mahi sauki ta wanke wannan kuɗin ta hanyar gidaje ce a kawo kuɗi ga su hili eh, gida ko wani hili eh, a halatta su wani hili bai kai ma kuɗin ba sai a zo a sai su dai ana son dai a wanke kuɗin kaga abin da ake yi a eh, halaka su ka ji yau abin da ake yi hmm. Nijar kuma wannan lanho an kama gyaran huska inda nake cewa in dai a gidan haya ne kuɗin haya na wata guda ne ake badawa a shekara kuma doka ta bada da falalar kai dan haya kamar yadda nuru ya ce yanzu yana iya zuwa ya ɗauki wannan kuɗin ya bada mai gida ba ka iya ca ba ka yarda ba tun da doka ne ta ce ina ganin ai akwai sauki wannan biyan haraji ko tun da cikin shekara wata guda ne za ka eh akwai sauki akwai sauki eh akwai sauki amma duk da haka kuma talakawa da dama ba su biya eh talakawa na ce maka talaka na Niger shi ba bai taba ca shi bai bai biyan lanho ba kuma bai taba ca shi bai biyan doka ba ka gane ko hmm. dan saboda doka tana da sharadi kai wai ka san matsala matsala ita ce dokokin da ma muke unwani da sunuru ba dokoki ne ba wanda an kai tanadi cikin haƙidanmu da zamanmu da al'adunmu dokoki ne wanda aka zo aka aza mana da ƙarfi wanda muka yi iko da to wanda muka doko gado na eh kuma eh kuma abin ya zama muna kaman maita kaman doli to ai dole ne tunda an ke a canza ko a'a ya kamata a ce an canza su abin ya yi sauki kai abin da mutum zai gane ka ya ka kamai wani abin da zai mai ruda mm. ni ce maka talakan Niger bai ƙi biyar doka ba sai kuma aka zo aka ce dokan nan da bakin da 'yan majalisar dokoki suka ɗauke ta shugaban ƙasa ya samu ta hannu aka wallafa ta kwana goma sha biyar a jeri da gwamnati ta zan wajibi ka karanta baka karanta ba wai ka santa dole bakka da hujja yau ka zo koti ka ce ma alkali a kai wannan ai doka ba ka san da ita ba kuma alhali zaman da ake kai da baka je lakwal ba kuma abun gaba da cikin harshen ka ba wanda an ka rubuta eh, shi an ka rubuta shi wani harshe ne can da ba an ka rubuta shi baka san hawa ba baka san sabka ba kuma dokan nan ta ce dole ne sai kai ka santa ka ma santa to ka gani akwai matsala dan haka da ka fara wannan mahara na ce wannan mahara a komo wajen wallafa dokoki mutane su gana su kuma talakan Nijar dan Allah dan Annabi yan majalisar dokoki su sauƙaƙa ma talakan Nijar dan Allah su yi ƙoƙarin da za su hiddo dokoki wanda suke na cikin haƙi da ɗan Nijar ne yau kai tun zaman da kake na Nijar da muka shigo demokrasiya ka taɓa jin doka an ce dokar ne to ai mu da muka yi karatun doka duk dokar da muka karanta da mai ita duk dokar da ka ɗoka duniya wanda ya samo nazarin hiddota tunotota shi mm. aka ba shi sunanta mm. talaka da suka kaman sabo ne sai a hiddo doka wadda ta yi ma talakawa daɗi sai suna cewa dokar wani mm. sai ma aka ɗoka haka nan cikin haƙida yanzu mu cikin karatunmu na doka sai ka ji an ce ma laluwa da yantal yantal ya hiddo laluwa da yantal kama haka ina ɗokan maka eh, wani ƙuduri na shekara alif eh, dubu da ɗari bakwai da wani abu inda wani sarki na italiya ya hiddo wata doka inda ake cewa lex set the lex doka doka ce amma tsanani gare ta hmm. shi ya ɗauki doka wangalahin in ka yi shi a rataya ka sai ya zamanto da ya hiddo wannan ƙudirin ɗan shi ne an na farko da yin wannan laihin da aka zo lokacin nan in za a hukunci a bayyana ake yin shi hmm. duka gari sai ya taru plus biblical ɗan shi za a ya hmm. ɗan shi a yi mai hukunci ya hiddo wannan ce yace lex sedelex doka doka ce amma tsanani gare ta da za a kashe ɗan shi ka gane ko to don haka ne 'yan majalisar dokoki na Nijar zaman da ya kamata su yi shine zaman su yi nazari su hiddo dokoki wa'anda sun ka sun ka daidaita da hankalinmu da halayenmu da addininmu duk wa'annan abun ya kamata a hiddo su ka gane ko mhm. to sai zamanto aikin ragganci ne ake yi kullum kwaikwayo ne ake yi kullum kwaikwayo ne ake kai kai da ba bature ba bakin mutum ka ce kai wanka ka zama hori bayyayuwa <laughs> mala'ada bayyayuwa <laughs> to ga inda matsala matsala kuma wato talaka suna kokawa suna ganin wato akwai masu bismillah misali zan bada to in muna jinka yanzu aka ce wai a bada empo mm. na hili wanda ba kowa ciki Yan fo eh, haraji kan hilin da babu kowa ciki. Hilin da wanda babu kowa. Amma ai akwai mai shi ko? Wai, an teren ne. Ah. Ba kowa ciki to in ka je wa za ka ba a vikin. Akwai matsala. Aha, wannan duka doka ne da ya huto daga wurin nasara. Mm. Yanzu ga hili a cewa ga shi nan ba kowa ciki in na kawo takardar wa zan ba. Shi wanga mutumin kuma watakila ma cikin adiresikin meri. da sunan shi da sunan uban shi ne kawai ba san ba yadda da numero talho baya da wurin da aka iya samu shi hmm. to in mutanen gidan haraji suka rubuta in aka zo ana so a mika ma mutumin ga eh, eh, eh, avidan position wa za a ba to irin wannan kudin kaka za a karbo shi misali guda ke na cikin abin da ya gani. Hmm. Hmm. To ka gane ko? Yanzu shi ka gana gaya maka shi ne matsalar. To amma daga ciki bayan mun samu mulkincin kanmu da aka aza majalisa ta farko sai suka ce a to yanzu mun zan ƙasa mai incin kanta wa'ami dokoki ne ya kamata mai unhwani da su sai aka ce za mu unhwani da duka dokokin da muka gado daga shi amma banda abin da ya shahi arme da zama arme da rabon gado da hilayen da ba su da takardu mm. na gargajiya wannan za mu unhwani da al'adunmu mm. doka ta ce ta 'yan majalisar dokoki ta ce mu yi unhwani da al'adunmu abin da ya danganci arme da zama arme da rabon gado da hilayen gargajiya mu yi unhwani da al'adunmu ai kuma kaga al'adu ba addini ba ne mm. sai aka zo nan kuma aka samu wani saɓani inda mu al'adunmu suna da halaka da addinin musulunci kuma ya zamanto alkallan kai fa babban abun alkallan ma ba su kare ba a dokat menene alkallan ba su kware ba a dokat shine al'adunmu alkallan ba su san su ba mm. sai doka ta ce in za su ba da sakamakon shari'a ya kamata a ka musu masanan al'adu kuma masanan al'adun nan da ake kawowa malamai ne ake kawowa ka gane ko hmm. to kaga ai cikin abin da kake gai yanzu ka gayyato dan ma'aikata Eh, eh, karɓa haraji ya zo a shi bahaushe bai iya magana da hausa ai kaga ko akwai matsala akwai matsala ka gani ko akwai matsala ka gani ko to shine yanzu ya kamata a jawo hankali mutane su dipte su yi dokokin da talaka ko bai je lakwal ba ya gane ya za ka yi abun da mutum ba zai gane shi ba ka ce kuma abun ya yi kuma ka bayyayuwa eh mana mishi magana da wannan yare wanda bai iya ba eh <laughs> shine bihilla ce da ya gaza ya ce ana son a yi nasara ba a iya ba haka ka gane ko mm. shi wajen karɓa haraji wannan talakan Nijar bayya da yauni wajen biyan haraji. To ai akwai inda kuma shi talakan Nijar yake da yake nuna rashin gamsuwa wato kamar yadda ake ganin mayan gidajen nan na mayan mutane da suke ganin kamar su ba su biyan haraji. Shin ba ku yi bincike ba ko wani diba irin waɗannan matsaloli na ganca eh, yawanci sai gakkaje nesa waɗanda ba su biyan harajin nan su ne 'yan siyasa ma'ilmanta 'yan kasuwa. don saboda iliminsu na neman yana za su yi su karkace ma doka a hmm. yanzu na ga maka da dipte da ministorin da suke da gidaje amma ba sa cikin wa'annan gidajen nasu haya suka sa su kuma suna haya wani me yasa gwamnati ba ya bincike kan irin waɗannan gidaje gwamnati ya ka ce maka wani ba zai bincike kan shi da lahi ba hmm. mu lokacin da muka yi wannan kokowa ai mu ne muka gano da wannan har yanzu ba a gano da wannan abun ba in ba wannan lokacin ba to kuma ka gani shi rashin adalci yau ma'ikanci in ka ce kai ka ɗoki yauni an baka jagoranci ya kamata a ce sai sai ka ji ba daɗi iko ba daɗi bane ba ai ka yanzu na ga maka wannan sarkin da ya ɗauki mm-hmm. doka kuma ɗan shi ya lahi to kenan abu ne in ba an samu magabata ba wanda suke sai sun tausa zuciyar su nan saboda zama magabaci ka zama iko ba zaman jin daɗi bane zaman ka yi abu ne wanda zuciyar ka bata ta so shine za ka yi to ka gani son rai ya yawa yau abun duka ya biya ta taɓarɓare gwamnati yana neman kuɗi ga inda kuɗi suke ya kasa nemo su don saboda siyasa ta zo ta yi rip ilimin cuta shi ma ya zo ya yi rib yau duk wanda ka ga yi ya yi neman ilimi yana neman matsayi to yana neman tare da hanyar kaka zai kiyama ma doka talaka bai iya kiyawa ma doka ba <laughs> talaka bai kiyawa ma doka eh ba sai ya san ta bai kiyawa mata malam nuri kaji eh, eh, bayanan wannan gance da abin da nuri yake ta eh. yanzu shi wannan matsala ce menene yake matsala yau cikin act decision an ce in kai shekara hudu baka yi miza anvalar ba ko katanga baka yi ba baka yi ihi ba za a kwace maka wuri to kai da ba a kai ma ruwa ba ba a kai ma wuta ba ya zaka gina a cikin shekara hudu ba a yi maka gota ba kuma alhali an ce wa'annan wannan abun miza an valor ya zama wajibi su zama wajibi mm. dan yau in ka doka duk yamai da take babban birni ba ta kai kilo hamsin na gota ba tun zamanin samun incin kai amma wanda suke lotusuman su ne suke samun kuɗin su sai a sai gona ce ake saida maka daji ne ake saida maka babu wani etude babu wani komi inda ma bai kamata ya yi gina ba yau ne ya mai da gina gina nan barkatai malam nuna kashi abin da eh, metar na ya ce shin wannan talakawa su da suke biyan harajin nan suna so su ga su ma masu kuɗi gwamnati sun biya haraji shin ya ne za ku yi tunda kuke kare su talakawa. to abu ɗaya ne za a yi ko abu guda biyu na farko dokan nan ya kamata a wallafa ta da da harsoshin mm, da harsunan gida wato hausa zabarmanci mafi yawa su ne ake amfani da su kuma an aka wallafa san ya zamanto ta kamfanonin ba da labari kamar irin naku mm. an wallafa su talaka ba zai iya karanta ba amma yana iya saurari mm-hmm. to shi ne babban mashkila idan da gwamnati za a ya duka ba doka ba ta biyan haraji na gidaje doka ta biyan haraji kowane iri ne ma mm-hmm. to abin zai kawo sauƙi zaka ga aljihun gwamnati yana ƙara bunƙasa wannan shi ne na ɗaya bayan na biyu ya zamanto gwamnati ita kanta ma'aikatan an bunƙasa su kai ya zamanto kullum komi a dakile yake suwana da suwana ne kawai suke wannan aikin su wannan ma da suke aikin wannan in ka tayi aka ba su na gora gaba suke goran da ake ba da mafiwa ina ne ake ba da su zan ce manyan mutane ne au a maka hurji ka shiryal ka au kuma a baka goro ka karba cin hanci kuma kenan ya zo cin hanci ya zo kenan kaga akwai babban mashkila ma ta harkar cin hanci da rashawa a cikin harkar mata ta haraji na uku shine kaman abin da na zan sake maimaita shine rasan sama rasan sama wato raskona na gidaje na haya shekara zuwa shekara yara ta a wuyan gwamnati garurruka ƙara girma suke kullun gidaje ake gidajen da ake yi kamar wanda aka yi su bara zai wuya a biya harajin su bana ko wanda aka yi su bara waccan zai wuya a biya harajin su to shi kuma wannan wa yake ɓadda wa yake asara gwamnati ne yake asara kenan ya kamata ita DJE da take zuwa tana amsa haraji na gidaje ya zamanto tana da wani ɗan ƙaramin program na raskwana na abin na gidajen da ake ginawa da kuma saman ma gidaje da ake sawa haya kenan wannan dole ne anket kaman eh, eh, eh, larwai mm. kowace shekara lokacin nan kaman wata goma sha biyu zuwa wata goma sha biyu ya kamata a yi shi kafin kidaya na na na na kaman kasan kuɗi na ƙasa mm. ya zama to a a gidaje nawa ke da kai a yamai alal misali gidaje nawa ke da kai a maradi gidaje nawa ne ke da kai a damagara duk gidaje nawa ne wannan idan da za a yi shi kuma da ma'aikatan da za su ma'aikatan da za a yi su to sai kaga abin ya tahi kalala babu matsala wannan shine amma ya zamanto shi ɗan ƙaramin talaka ya tayi da gidan lakashi ya je ya sa gida haya bai ba bashi jika biyar jika goma shine za a kama shi takarda ka biya <laughs> mu wasu ba fa ba jikal goma ba za su biya wani akwai bacin rai kuma akwai akwai bacin rai eh to shi kuma alhaji wanda ya biya kashe miliyan 200 miliyan 300 ko kuma miliyan 500 a gida ya sa haya ya an gana haya ba a zo ba aka je aka dauka yayi shekara uku bai biya haya to malama manuri ina ganin mintoci biyar suka rage mana a Abdul Fatawu me kake so ka kara alhamdulillah rabbil alamin na farko dai bisa kan hawaye mu mutane kai kan batun a haraji eh, eh. a hakin kasa ina zuwa dai na'am ni na taba gani a television kin cameroon mm. bisa kan harajin gidaje an waye ma mutane kai har tele a kasa mutum ya huto ya ce to ga hilina yanzu ni da kaina ne na je gidan haraji na biya mm. To nan mun san da haka dokoki aka ce to an yi su da turanci. Ba To kai ba ka jin turanci. baka san ko lokaci aka yi shi aka je aka ce to ka gane baka san ba maka an yi to dole a waye maka kai ka san me ya kamata ka yi hmm. wannan babu shi na biyu akwai rashin adalci ni nan na yi zama DJI e. mun taba kai ma kin finance takarda na biyan haraji ya amsa ya mai da takardar zuwa ga direktar kimu yake a shahi kuma an shahi kuma an yi zama kuma shi kenan kuma shi kenan talaka dai shi dai da an 86 an raba niamey a fafare 5 district kowane geometer district guda da sahe witter ya kamata ka huta district kinka ka je ka yawace duk abun da aka yi an fara gini mida midi duk wani shanjama da aka yi sai ka zo ka zo ka yi yanzu babu su waɗannan duk wannan babu su akwai matsala eh, saboda shine ake ta ganin abubuwa ba gani wani imprimer ne ba zan gai sunan shi ba a lokacin aikin kahuta wa'ansu ba ka samun su sai bayan an sabka daga aiki mutumin ga ina zuwa ban samun shi kahin yanzu aka ce in mutanen da aka can aka ce ina son samun shi sai in aiki ya sabka na zo na gaya ma direktar kina wuri kaza an ce ba zan samu ransanyama ba sai in aiki ya sabka yace mini ya aukan problem karta aka yi muna da drapokin Niger ko da dare kana iya kaje ka yi aikinka aiki ya sabuka na je na tarda shi ya bani durran man da ya kamata ya bani ashe ya san yi ya je da je yi ce wani zo na matsa mishi ina na wai an ka taushe magana ina zuwa ina zuwa dai wai saboda lokaci eh to aka cire ni kuma director kina yace mini a ah, ka je wuri ka ka je ba na ga maka ba aka so dai a matsa mini ce to in maganan ga in ni ne za ku dora ma ni ma sai na kai zancen wurin minista. Netir larada akwai matsala. <laughs> Dole akwai matsala don saboda kamar yadda ya ce da dare ya kamata a yi aiki tun da yanzu nan ya mai wa'ansu da daddare ne suke gina da daddare suke gina da safe ba ka ganin kuwa. angol wannan tawani na sha gani sai da dare ake azashance gwamnati ya kamata yadda duwane yadda suke zawa suna labe suna e brigade suna be eh, haka ne gwamnati ya kamata ya bi hila kamar yadda ya gaya maka duk ilo ai abun da za a amso ko da ma ya biya wanda yake aiki ne an rage wani abu tun da an samu mai aiki ana biyan shi ɗai kenan na biyu shine wa'annan mutanen masu gidajen su suke da maƙudan kuɗi don saboda su suke sa kuɗin haya da suke so kuma kai dole ka biya kai mai haya yau ƙuduri wanda ya kamata gwamnati shugaban ƙasa ya kamata ya ɗauke shi ya aza kwamiti wanda zai cewa wanga gida ga yadda ya kamata a haye shi wanga gida ga yadda ya kamata a haye shi tun zamanin bare da an ka ɗauki wannan doka har yanzu ba a samu shugaban ƙasan da zai ɗokan ma wannan zai ɗokan wannan doka dekare babu shi kuma ta hanyar biyan haraji doka ta ce har kasuwa ana iya kan mutum contrant parkour in ka ki biyan haraji na gidaje ana iya maka contrant parkour a mutum a ɗauke shi har gidan kasuwa ana iya kai shi to kaga kaga wannan abun shi ne gwamnati ya kamata ya diba shi don saboda yau ta hanyar gidaje nan ne babu wani hanya inda gwamnati ke Niger yake iya samun kuɗi ba ta wannan hanyar ba Metar Larwana na gode wannan magana taka idan gwamnati yana so ya cika wato rumbunan sana kuɗi lalle sai mai da hankali kan karɓar haraji inda ya kamata ya karɓa. Malamai wanda suka taimaka wato bakin namu akwai Metar Larwana eh, lauya sannan kuma masanin dokoki sannan kuma akwai Abdul eh, Fata'u Mamudu Deji na kamfanin Albayana sannan kuma akwai Malam Nuri na kungiyar ADDC wadata. A madadin dukkan mutan da suka taimaka mini ina fata wannan muhawara ta baku damar fahimtar incin wato ga ɗan ƙasa na biyan haraji da kuma yadda ta kamata ita gwamnati ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe na haraji domin gina ƙasa domin ci gaban al'umma a madadin duka waɗannan mutane da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri nima ma'ada nake ce daga nan sido kalangu sai kuma mako na gaba idan allah kai mu a huta lafiya.